masu sauraronmu barkamu da sake dawowa cikin wannan fili Ah, wanda idan ba ku manta ba muna cikin karatu abin da ya shafi tafsirul qur'an bil qur'an mun yi abin da ya shafi tsokaci kan abin da muka raga na jiya na al'am wal khas da kuma tafsirul qur'an bil qur'an bil mantuq wal mafhum da sauran abin da ya shahi al mutlaq bil muqaddid da tafsirun nasikh bil mansukh da tafsirul qur'an ala daw'i maqasidihi nan muka tsaya To.
kenan yanzu insha Allah aka ramaka Allah sai a mana shimfiɗa kan wannan طه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين نعم na'am yanzu tafsirul qur'an ala daw'i al maqasid To, abu na farko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikhlasi a cikin wannan karatu da za mu gabatar, kuma Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya.
amin za mu tashi tafsirul Qur'an ala daw'il maqasid ko tafsirul Qur'an fi daw'i al maqasid na farko shin menene ake- shi tafsirin Qur'ani mun san fassara al Qur'ani to akan al maqasid me ake nufi da al maqasid kalima ta al maqasid ta samo asali ne daga qasada Yaqsid.
yaqsidu an gane ko madha taqsidu min kalamik ko taqsudu wato shine qasada yaqsudu idza amma shay'a idan ya nufaci abu to al-maqsad sai sun kace daga cikin waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da shi wato ismul maf'ul na wani lokaci ismul maf'ul yana zakuwa ala wazni maf'al kamar yadda an ce al ma'kal ana nufin al ma'kulu abinci al mashrab ana nufin al mashrub abin sha ko abin da aka sha al malbas ana nufin al malbus haka da waɗansu daga cikin malamai suka tafi akan haka na'am ina fata an fahimce ni kuma kalima ta al maf'al ko al maf'il in fi'ili na da kasra an gane ko tana iya ɗaukar wurin da ake al maqsad tana nufin wurin da aka nufata ko kuma al maqsad lokacin da ake nufata abu ko kuma al maqsad nufata al masdarul mimi kina iya ɗaukar ma'ana kusan guda hudu nufata wurin da aka nufata lokacin da aka nufata ko ko abin da aka nufata kenan kaga ma'ana hudu kenan wallahu ta'ala a'lam to amma idan muka duba a cikin shari'a ita shari'a tana da al-maqasid akwai al-maqasidul kubra ya an ce al-maqasidul kubra manya manyan ababen da shari'a ta nufata na farko shine akwai an-nafsu hifzun nafs hifzud dini awwalan a kiyaye addini domin addini shine abin da fi komi kima da daraja na'am.
shi yasa hadisi na ibnu abbas da yazo cikin sahihul bukhari man baddala dinahu faqtuluhu duk wanda ya canza addinin sa mace ko namiji ko kashe shi banda mahaukaci domin bai abin gaba banda yaro karami ina fata an fahimci ne amma dai in dai akili baligi na akan ikhtiyari ba akan an tilastar da shi ba kashe shi za a yi me yasa saboda ka ayi wasa da addini ahlul kitabi sun ce ana iya shiga addini da safe a fita a shiga da safe a fitar da marici wa qalat ta'ifatun min ahlil kitab aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajha an-nahari waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un kaga aminu ku yi imani billadhi unzila ala alladhina amanu ga abinda aka saukar ga masu imani waqfuru akhirahu sai su sai ku kafirce marici kenan karshen yini la'allahum yarji'un dan su dawo kenan kaga ana iya shiga addini don yaudara sai sa aka ce a kashi in ba ka shiga kai zaman ka sai hifzun l- l- l- al- al- an-nafs kiyaye rayuwa shi yasa Allah ya sanya kisasi tun cikin at-taura wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi bil aini da dan annabi adamu ya kashe annabi adamu kuma Allah ya ce an sanya kisasi min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'a kaga tun harkon duniya aka aza shari'a kuma an kace walakum fil qisasi hayatun an yi samu ya ulil albab an kisan ya muku kisasi dan ake rayukan mutane domin mutum in ya san in ya kashe ba a kashe shi zai ci gaba da kashe mutane waɗannan kungiyoyi na kare duniya da wane ne da wane America ita ce kasar da tafi kowace ci gaba a duniya amma idan mutum ya kashe kashe shi ake yi wa zai ci lissa ta yasa ta bar wannan sai dai mu kasashen da ake ganin yan yaku bayu ake cewa ko kuma duniya ta uku eh, tiras mond kamar da suke cewa eh sannan kuma idan muka duba addini ba- bayan an ce a kiyaye ma- makasar da na shari'a a kiyaye addini a kiyaye rayuka sai an ka ce hifzul eh, wato abin nan almal a kiyaye dukiya shi yasa Allah ya hanya- ya halat- ya haramta mi sata na fata an fahimce ni والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أينك هنم أراو إندي شرط ناسون جكا لتتفين فقه نن ذاك جيكا غشر إيدا أبين إن ياكي ربع دينار دا كذا دا كذا دا كذا ina fata an fahimce ni to wannan kuma yana daga cikin abin da yanzu ake sukar musulunci da shi ya ce a yanke hannun wanda ya sata idan sharuɗa sun cika ko ba haka ba a dan ba a fahimta bane ana samun wani mulhid da ake ce ma mulhid da abul ala il ma'arri filosof ne sai yan filosof wanda ya taba yin baitutuka irin wannan ya yi suka akan kiyama ya nuna kamar babu kiyama suka ce daga baya ya tuba to amma dai mu bamu sani ba ya tuba ko bai tuba Allah shi ya sani daga ciki yake cewa za'amal munajjim wa tabibu kilahuma لا تحشر أأم أه وتحطمنا الأيام حتى كأننا زجاج لا يعاد لنا سبكا وتحطمنا الأيام كوانكي زاسو سسكمو hatta ka annana zujajun ka ce dai kamar karau muke ko madubi la yu'adu lana subkan ba a iya maida muna kira ma'ana a sake halitta mu kenan kaga kamar shi na isharar zuwa ga babu kiyama to a ƙarshe suka ce ya tuba Allahu a'lam sai ce za'amal munajjimu wat tabibu kilahuma la tuhsharu al arwahu qultu ilaykuma in sahha qawlukuma falastu bi khasirin wa in sahha qawli fal khasaru alaykuma yace za'amal munajjimu mai sihiri wanda ga kallon tauraru yariya in ji malaman zaure ya ce wattabibu da likita la tuhsharu arwahu ba za a tayar da rayuka ba abul ala'i marari ya ce qultu ilaykuma ni ce gani nan gare ku sakarkarun duniya in saha qaulukuma falastu bi khasirin in magana ku ta yi to ni na yarda da kiyama in ba a kiyama falastu bi khasirin ai ban yi hasara ba tunda babu wuta babu aljanna wa in saha qauli in ko magana ta tabbata fal khasaru alaikum to hasara ta tabbata gare ku sai wasu ka ce har yanzu akwai birbishin kafirci tare da shi domin yana shakka ce in sahha qaulukuma eh shi kuma al'amarin ne ba a son ai shakka ba a son ai shakka sai wadansu malamai suka ce a'a nan ba ya shakka bane ma'ana tunda ya tabbatar nan ba shakka irin wannan ta kiyama za ta tsayo ba ma'ana at-taslimul jadali ake kiransa domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin alqur'ani Allah ya ce ka ce makafirai wa inna mu aw iyyakum ko ku la ala hudan akwai wanda yana akan shiriya aw fi dalalin mubin akwai wanda yana akan bata alhali kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya tabbatar da akan shiriya yake to wadansu malamai sun yi masa uzuri mu dai ba za mu shiga tsakanin Allah da bawansa ba ko mu shiga tsakanin Allah da bayinsa to sai suka ce yayi waɗansu baituttuka kafin ma ya musuluntan ko kuma kafin ya zama tun mutum nagari tunda yana da littattafai masu abin nan irin su risalatul ghufran da qasida ra'iya wanda ya tanu da cewa babu kiyama da sauransu sai suka ce ya ce an gane ko wato kamar yadun bi mi'atai asjadin wudiyat ma baluha quti'at fi nisfi dinari yace tanaqudun ma lana illa sukutu lahu wa ma lana mawlana min an-nar min an-nar yace yadun hannun dan adam bi mi'atai asjadin da wato zinariya wato zinariya shine asjad an gane ko wato kenan dinari mi'ati asadin wudiyat za a ba da diya hannu kusan da dinari 200 wudiyat daga addiya ne yace ma balu haquti at fi nisfi dinari da za ya zace in mutum kuma ya sata sai a yanke nisfi dinari yace kai a ce diya ta yi tsada kwarai kuma ya an yi sata rubu dinari a yanki yace tanaqudun akwai warwara yace amma malana illa sukutu lahu ba komai da ba sai mu yi shiru to kaga wannan da har yanzu ya nuna cewa ya yi isara fitina cikin mutane ya kawo fitina kuma ya ce illa sukutu dan me za a yi shiru wa anna na'id wa nasta'id bi maulana minan nari mu nemi tsari ga Allah daga wuta to kaga wannan sai malamai suka yi raddi suka ce yadun bi mi'atay asjadin wudiyat lakinnaha quti'at fi nisfi dinari lalle hannu an ba da diyarta da dinari 200 sai dai an yanke ta da nisfi dinari tunda akwai nisa nisfi dinari kaga kusan ɗari hudu ne za a haɗa sannan a samu dinari ɗari biyu ya ce walakin na haƙuta a tafi nisfi dinari sai dai an yanke ta cikin nisfi dinar sai ya ce izzul qana'ati aghlaha abin da yasa ta yi tsada saboda tana da wadata al yadu lamma kanat amina kanat ghaliya lokacin da take amina ta yi tsada wa arkhasaha abin da yasa ta yi arha an gani khiyanatul mali ko zullul qana'ati rashin qana'a ko ko saboda yaudara cikin dukiya fafham hikmat albari ka fahimci hikima ta albari shine Allah subhanahu wataala albari uke na wanda ya halitta to kaga cikin dawul maqasid muka ce qur'ani ya ce ko shari'a musulunci ta ce a kiyaye dukiya sannan kuma bayan shi a kiyaye al'uqul hankulla shi yasa aka ce an haram shan giya da duk abin da zai tafiyar da hankalin dan adam ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun kaga ya ku da kuka yi imani ku sani cewa giya wal maisir da caca wal ansab da gumaka wal azlam da kibau na neman sa'a na caca da kuma sihiri rijisun kazamta ne nan ana nufin wato kazamta ma'anawiya domin ba a cewa idan ka taba gumki sai ka sake yin arwalla ba a cewa giya ma da yawa daga cikin malamai sun cewa dan ta zuba ga jikinka ba a cewa ta zamanto najasa don asalin ta ba najasa bane shan ta ne yake sawar ya zamanto najasa ce ma'anawiya almuhimmu dai akwai baganganu na malamai da dama fashtanibuhu la'allakum tuflihun Allah ya ce a nisance ta sai wasu malamai sun ka tabar sun ka ce ai to ai giya ba haramun bace cewa an kai fashtanibuhu na ga wata tattaunawa tsakanin wani malami wanda yake ganin ma a azhar ya takarrush an gane ko yana nuna a can kasar misira da shi da wani malami na kasar misira a gidan tv na duniya suna fafatawa shi wannan ya ce haramun ce wannan ya ce ba haramun bace eh ya ce fashta ni buhu Allah ce a nisance ta Allah bai ce ka asha ba sai mu ce a'a a nan muna da magana da kai muna da magana da irin masu wannan akida da yan qur'aniyun na farko gumaka halatta ne ko haram abota musu amma sai Allah ce fashtani burrijisa min al-awthani kun yisanci gumaka kaga ko kenan sai wace ce a to ni santa su Allah ce bai ce ka abota musu ba ka ku ga banda ta abku ta abku na biyu sai mu zo ga yan qur'aniyun al-khamru giya ana ana nufin limadha summi al-khamru khamran li'annahu yukhamiru al-aql domin mi aksan ya magiya suna giya domin tana shafi hankali tana tafiyar da hankali kenan duk abin da zai tafiyar da hankali sai zamanto ya shiga ciki kaga wanda zai cewa yanzu misali giyar da akwai nan duniya yanzu ba haramun bace sai mu ce ina hujjarka tunda shi cewa zai yi bai ga inda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu inna wiski haram ba bai ce wiski wata sunan wata giya ne ya ayyuhal ladina amanu innamal mai kwazaniya haramun Allah bai ce mai kwazaniya haramun ba ce kenan shi bai gani ba don haka sai ya sha abin shi kuma babu hadisin da yace in yayi imani da hadisi sai mu ce a'a duk abin da ke tafiyar da hankali ake nufi ko ai ko ku ce in dan Afirka na ya ayyuhal ladina amanu ban ga inda an kace ya ayyuhal ladina amanu ba innamal burkutu haramun tunda burkutu da haci da ake yin ta ko to ka gani duk abin da ke tafi ko hura ta yi tsamin da za ta tafiyar da hankali ta zan mi ta zan haramun shine abin da ake nufi to an ce a kiyaye hankali sannan kuma na gaba a kiyaye dukiya a kiyaye hankali a kiyaye wato al'ird mutumcin mutane shi yasa musulunci bai daka zagi wani ba an gane ko dama ta an ka baka mutum ya zagi ka da karama sannan kuma a kiyaye annaslu dangantaka shi yasa musulunci yace ai aure ka ai zina in mutun yayi zina ga hukuncin shi wala taqrabu zina in kuma mutun yayi zina in bai taba aure ba azzaniyatu wazani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'at jalda sannan kuma yace a'a idan waɗanda suka yi aure ne za a jefe su kamar da hadisi sun ka tabbatar ga wanda ya imani da hadisi kenan kaga da waɗannan maqasidul kubra na shari'a an tabbatar da su a duniya da ba za a samu tashi hankali ba da an kiyaye addinin mutane ba a bar waɗansu na ɓacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a duniya ba a ce a zauna lafiya ko wani ya zagi musulunci ko ya yi suka zuwa ga musulunci ko ya ɓata fuskar musulunci abinda suke kira ternir le visage de l'islam kaga da ba samu tashi hankali ba amma mu sai a zagi addinin mu a zagi qur'anin mu a zagi annabin mu kuma a ce duniya ta zauna lafiya kaga ba za ta zauna lafiya ba na biyu musulunci ya ce a kiyaye mi
bayan addini addini a kiyaye rayuka yanzu yan tawayen da mafi yawanci suke tawaye a duniya wa yake ba su makamai turawa su zo su suna kashe mutane tunda yan musulmi su ba inda ake makamai yawa ina suka gani su kuma mutum ya zo ya ce haramun ne kuma kafirin ne ya yi karatun bokon da yaren boko ya masa makami ya bashi ya bashi motocin yaki ya bashi mai na zai yaki ya bashi salula har yana waya da ita kuma ya samu internet da rezo kuma ya aiki da su kuma ya ce boko haramun ne na fata an fahimce ni to kaga da basu kiyaye rayukan mu kasashen mu ba su ma yanzu abin ta'addanci yana zuwa kasashen su haka ina fata an fahimce ni kaga da an kiyaye rayukan mutane sai a zauna lafiya abu na uku a kiyaye dukiyar mutane da an kiyaye dukiyar mutane mutum guda ba zai yi sama da fa'i da dukiyar mutum miliyan ɗari ba ko mutum miliyan tamanin yanzu a Najeriya misali ƙasa ce wadda tana da mutum miliyan ɗari da tamanin wanda ya ɗauki dukiyar da za a yin aiki ya ɗauki dukiyar mutum miliyan ɗari da tamanin ne to yanzu sai a ce duka dukiyar Afirka wadda ta yi aggare mu bayan su ke tsace arzikin kuma ɗan abin da aka turo na taimako da na biya kuma wani ya kwashe shi ya maida shi a can turai kuma a ce duniya ta zama lafiya kuma kan mutane su yi hijira su ta yi ƙasashen turawa kaga wannan ƙarya ce sai kuma kiyaye mi kiyaye hankula yanzu gashi nan kwaya tana shigowa a cikin kasashen duniya da iyakoki da an tsare iyakoki matasa ba samu kwayar ba da mun samu matasan da za su yi karatu su yi noma su yi aikin gwamnati su yi karatu su yi komai amma sai aka bar kwayoyi suna shigowa kuma su mutane mafi yawanci sun san masu sayarwa sai a ɓoye su tunda dan wane ne ko dan wane ne ko dan wane ne ko ko in sun je wajen shari'a sai a kafin ma a je wajen shari'a ko su ba yan sanda kuɗi a sake su ko su ba da cin hanci can wajen shari'a a sake su ko ko a ɗaure su wata biyu su ba da cin hanci a sako su gashi nan iyakokin duniya ana kai kokain da komai da komai ya za a yi duniya ta zama da lafiya muna da mahaukata babu zama yan kwaya sannan kuma musulunci ya ce a kare mutuncin mutane ya an kare mutuncin mutane babu rigima ko da siyasa ce ta kama ko malamai a'a ka faɗi dalili na shari'a ko ka faɗi wane yana aikin sa ba daidai bane amma kaka ce wane dan jaha kaza ko dan kabila kaza kaza kaza kaza ne kace mutuncin wannan kabilar da garin da jihar ina kuma tafiya sannan annasulu a kiyaye a daina zina kada mace ta kai dan dan wasu cikin wata wata wata kabila ta zo ko cikin wata usura fami kuma ta zo ta aihe shi kuma a bashi gado gadon da ba nashi ba kaga irin waɗannan abubuwan da an kiyaye su da duk gwamnati ta duniya ta kiyaye wannan bangai da za a samu tashin hankali ba kuma rashin kiyaye waɗannan abubuwan shine yake kawo tashin hankali a duniya ko dai ne mutane ƙarya da turawa ba su hana muna amfani da arzikin kasashen mu ba mi za mu yi a kasashen su kakakin da mu sun wadata da su amma yau dan Afirka abin da yake so ya he ganin ya tai turai sai ka ji ana mai take Allah ya kai ka turai sai ce ko da cikin buhun reza na Allah ya kai ka turai sai ce ko cikin buhun kunama na ko cikin buhun tanka ko cikin buhun tanka mi nesa saboda babu arzikin an tsace shi ina fata an fice kakakin da mu sun wadato amma mu yau diyan su da jikokin su sun yarda su je cikin ruwa su halaka saboda su tai turai su da aka kama su aka ce da su turai da America kuka suke yi don kasu rabu da kasashen su mu kuma yanzu hatan muka yi mu tai can mu zambayi saboda an tsace arzikin Allah ya muna mai kyau ala ayyati hal dai mas'aloli ne suna dukan muhadaroli da dama amma mun kawo saboda asan al maqasidul kubra na ash-shari'a to yanzu sai mu je gaba maqasidul qur'an tunda muna magana tafsirul qur'an bil qur'an maqasid na al qur'ani ya za a yi mu fahimce su ana gane maqasid na alqur'ani akwai hanyoyi da dama amma a nan a yanzu a darasi a gurguje guda hudu zan faɗa na farko ana gane maqsad na alqur'ani min khilalin nas alqur'ani ya kawo nassi an gane ko Allah ya ce a yi abu to in Allah ya ce a yi abu akwai dalilin da yasa ce a yi shi ko Allah ya ce kada a yi abu to akwai abin da yasa Allah ce kada a yi kenan nan sai ka ɗauki duk al'umurni da da ya zo cikin alƙur'ani kaga Allah ya ce abota ma Allah ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum me yasa Allah ya ce abota mishi saboda shi halitta saboda shi halitta kuma saboda mi saboda a tsira duniya da lahira ya ayyuhan nasu ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu alkhaira la'allakum tuflihun ashe ibadan nan don saboda a tsira to sai ka dauki duk umurnin da yazo cikin alqur'ani kai mishi dirasa mawdu'iyya kaga kasa mawdu'i he da dubu Allah ya ce kada a yi zina wala taqrabu zina kakku kusanci zina balle ma haku yi ta sai ta innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila fahishatan abu ne wanda yayi muni fahusha yafhushu mithlu qabuha yaqbuhu waznan wa ma'nan wa maqtan kuma abin kyama ne Allah yana kyamar shi kuma mutane za su mutanen nagari za su kyamace ka wa sa'a sabila kuma ta yi muni ina fata an fahimce ni akwai balaga ta alqur'ani anan bai dace mu wuce ta ba cikin suratul nisa'i sai Allah ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum min nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila amma cikin suratul isra'i sai ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila dan ka san Allah mai hadda qur'ani yanzu nan mun kawo maqtan cikin suratul isra'i sai ya kama mu to Allah ya sa mun tuna kuma saboda balaga ta alqur'ani bari mu yi bayani can me yasa ƙara makatan nan bai ƙara shi ba sai suka ce can yana zancen kada ka auri matar da babanka ya aura shi yasa kawo makatan dan saboda auren matar da babanka ya aura babu auren kenan kuma zina ce tare da kuma muni nan kuma a'a zina ce kawai zaka yi kenan tana yiwa wadda zaka zina da ita ba wadda mahaifinka ya aura ba ce kenan ba zina ce wadda ba ba halatta ta ba wanda ko zina ce ta huska aure kaga an laƙi ga shari'a an yi banna to shi yasa ai kawo kalima ta maktan albalagha alqur'aniyya akwai littafai da dama yanzu lokacin nan ba zai bamu damar mu kawo su ba amma dai mutum ya diba cikin at-ta'birul qur'ani na ustadu dr fadil samar ra'i ya diba cikin balaghatul kalima fil qur'anil karim na dr fadil samar ra'i sannan ya duba cikin simatu ta'birul qur'ani na ustadu dr kabir yunus da kuma at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur duk da yake akwai wajen aqida yana maili zuwa ga aqida ta ash'ariyya da kuma al-kashaf na tafsir tafsirul qur'ani na imamu zamakhshari an gane ko wanda yake wajen aqida kuma i'tizaliya ne sai ya hatara da kuma hadisai da'ifai waɗanda ibnu hajar ya fitar da su al-kashaf al-kafi shafi fi takhrij ahadith al-kashaf al-muhimmu dai balaga ta al-qur'ani ina fata an fahimce ni kuma akwai lamasatun bayaniya na ustazu dr fadil samar ra'i kaga yadda balaga ta alqur'ani take kowace kalima akwai dalilin da yasa aka kawo ta mu aje wannan abin nan muna zancen almaqasid alqur'aniyya to yanzu kenan za mu gane cewa in za mu gane maksad na qur'ani in Allah ce ayi abu akwai dalili muna iya bincika mu gani ko dalili mu gano shi cikin alkur'ani ko cikin hadisi ko cikin dalilai na shari'a hani in Allah ya akwai dalili kaga sai ka nemi duk hanin da Allah ya cikin qur'ani kai bincike kan shi bisa ga rayuwar mu ta yau kaga he da mu du'i dubu biyu zaka hita da su anan to sai mu aje wannan ya ake gane maksad na alqur'ani wani lokaci ana gane maksad na alqur'ani an gane ko ta hanyar ta'lil idan an ka samu illa misali illan na Allah ya ce kada a yi kaza misali Allah subhanahu wataala ce fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum saboda suna warware alƙawli mun ka la'ance su ashe wannan zai nuna maka cewa warware alƙawli ba abu ne mai kyau ba kenan Qur'ani baya son shi ina fata an fahimce ni sannan abu na uku za a gane maqsad na alqur'ani wanda muke son mu kawo tunda mun ci ba su kadai bane ta hanyar wato asiyaq asiyaq ya an ce asiyaq shine siyaki siyaki shine yadda jerin kalimomi ya zo baturi ya ce lemo nevi abin nan ke don zun phrase kalima ba ta rayuwa sai an sa ta cikin mi cikin jumla domin ka tana iya ɗauka yanzu inda ce an ra'asu kai to shikenan bai yana ɗaukar ma'anoni daban-daban amma inda ce ra'asul insani kan dan adam kaga ya samu ma'ana ra'asul jabali kan dutse ya samu ma'ana ra'asul jamali ya samu ma'ana ra'asul kalbi ya samu ma'ana ra'asul amri ra'asul amri ka gani to anan kenan sai mu kalli siyaki farkon aya tsakiyarta ta wato kuma na ta'ish abinda ma'anoninta take bayarwa ta nan ne zamu hada mu samu maqsad na alqur'ani mun fahimci wannan da ke ko to sai kuma abu na gaba shine abin da suke kira al-istiqra al-istiqra shine bin diddigin alqur'ani bibiyar diddigin alqur'ani akwai al-istiqra at-tam wanda ya hada dukkan sifofin da ake bukata akwai al-istiqra an-naqis wanda kuma bai hada ba ya zamu yi magana al-istiqra at-tam da an-naqis yanzu in zo ga al-insan ina so in al-istiqra at-tam sai in ce dan adam ya murakkabun min ruhin wa aqlin wa jasadin dan adam ya hado ne daga ruhi da kuma hankali da kuma jiki ko ko dan adam yana da sashe guda biyu ar-ruhu wal jasad kaga dan adam ya cika amma yanzu in nace al-insanu murakkabun min udhnin wa famin wa aynin wa yadin sai ni shiru ba tam bane domin dan adam yana da wasu gabbai wadanda ba wannan ba to akwai tam akwai khas to qur'ani an kai istiqra'in shi abin suke kira al-kulliyat zaka iske akwai abin da qur'ani duk in yazo ga yadda yake mu'amala da shi to nan kana iya gane cewa maqsadul qur'ani galibi al-qur'ani in zai faɗi al-aura bai cika fitowa ya faɗe ta kai tsaye ba galibi sai ka iske yayi kinaya nisa'ukum harthun lakum matanku kamar gonakinku suke kaga an kamanta mace da gona ta fuskar mutum zai zo ya yi shawa ya yi noma ya fitar da alkhairi da nan ne an ka haramtar da luwaɗi kuma mutum ya zoma mi ya zoma wata shi ta dubura don mai noma yana shibka ne ya samu wani abu to mutumin da ya yi shekara dubu ɗari ko miliyar ɗari ko biliyan ɗari na zoma wata shi ta dubura mi za a noma ba a samun komai kenan kaga wannan ya saba alkur'ani fa'atu harsakum annashi'tum ku zoma gonarku ta inda kuka so kenan ana nufin ta mi ta inda harsakum noma noma yake fita ba ana nufin ka zoma mace ka ta baya ba an gane ko kuma fa'atuhunna min haythu amarakumullah ku zo ta inda Allah ya umurce ku to fa'atu harsakum annashitun ku zo ma gonar ku Allah ce Allah ce bai zo bai ce ka zo ma inda babu noma ba sannan kuma fa'atu harsakum fa'atuhunna min haythu amarakumullah wasu fassara shi ba'atuhunna min haythu amarakumullah bihi fi halati alhayd ku zo musu ta inda Allah ya umurce ku zo musu ku nisance su ta halin haila babu inda an kaci mutum zuma mace ta dubura to kaga wannan akwai hatsari waɗanda ake ba aure ba a san suna wannan mummuna ba saboda suna yin sihiri da luwaɗi ko kuma suna da wannan mummunar ɗabi'a saboda suna da dukiya ko da matsayi a duniya a basu ƴaƴa ka halaka yarka ka halaka zuri'arka Allah kai mu nutsari to kaga wannan al-istiqra kenan to a gurguje alaran mu kenan kafin mu shiga cikin karatu waɗannan su ne wato ta hanyar da ake gane maqsad na alqur'ani akwai bayanai masu yawa wanda in Allah ya bamu iko cikin al-maqasid ash-shar'iyya za mu yi ishara zuwa gare su insha Allah ta'ala na'am akaramaka Allah sai kuma tafsirul Qur'an bil Qur'an bil ihala to kafin mu je bil ihala ai ya kamata mu wada misalai al-amthila na tafsirul Qur'an fi dawi maqasidihi na'am ya kamata ba da al-amthila kan mu yi gudu kwarai saboda ina ganin wanga maudu'in in ba ya anniya ba ya kamata a ce ya dauki ko gobe ina ganin sai ya canje muna lokutan da za a gabatar da karatu saboda in ba haka aka yi ba wajen fassara alkur'ani da alkur'ani bannar da take tana da yawa sai mu bada misalai misali na farko Allah subhanahu wata'ala ya halatta mana ma'aure matan ahlul kitabi ko ba haka ba al-yawma uhillu lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillu lakum wa ta'amukum hillu lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba min qablikum an ce an halatta mun su to sayyidina Umar kuma sai ya hana ɗaya daga cikin sahabbai Hudhaifa ibn al-Yaman da ya aure wata mata cikin ahlul kitab yace ka sake ta sai Hudhaifa ya aure ta ya a wani wuri da ake kira al-Madain sai ya tambaye shi me yasa to kaga ai Allah ya yi umarni kuma sayyidina Umar bai isa ya hana abin da Allah ya ce ba an ce waqafan inda kitabillah mai yawan tsayawa ne inda ga littafin Allah kina inda umarnin Allah ya tsaya ga hanin Allah sai Huzaifa ya tambaye shi a haramun hiya haram ne sai ce a'a na farko sayyidina Umar ya ji tsoron matansu suna da kyau ka zo kana musulmi ka bi su ta rinjaye ka ta fitine ka ta fitine ka ko bata maida ka kafiri ba amma sai an gane cewa akwai matsala mota ta mai ka san mutum mai kyau kwarai to mota ta wadda burkin ta bai ci da kyau sai an gane kana rawa kamar ka sha giya baka iya rike gidanka da kyau sannan abu na biyu sayyidina Umar abin da yake kallo Allah ya ce wa ankihul ayama minkum ko aurar da al'ayama mace wadda bata da miji an gane ko ko ƴan mata ko ko zawaru a aure su minkum waɗanda ad daga cikin ku to idan aka bar su matan na musulmi aka je ana auren na ahlul kitabi kaga ba a taimaki ƴaƴanmu ba na musulmi wato su auren matanmu ya kuno aunan lahunna alal afaf zai zama to taimako ne gare su su kame amma in suka rasa maza muna auren da ahlul kitabi kaga banna ta abu lokacin da ta yi musabaka a kasar Cote d'Ivoire a Abuja to akwai wani masallaci da aka kai mu aka hahaɗa waɗanda suka yi musabaka da manya-manyan limaman Cote d'Ivoire aka yi sallah saboda kamar a gani har da in cewa da wane na farko na biyu eske har da nan tana da kyauta su to muka je muka yi sallah ba sai an ga maka inda zaka bada sallah ba amma dai zaka bada sallah kusan ina ganin sun kai limami nawa na Abidjan to akwai wani mutum ni nayi na farko akwai wani dan kasar Cote d'Ivoire shi na biyu akwai wani dan kasar Burkina shi na uku sai ni ga ana addu'a to da yaren da suke addu'a ana ta dariya wani malami ne aka ce addu'a to ni ban fahimtar yaren da suke magana akan shi akwai wani yare da ake ce ma jula kuma ana kiran shi bambara to mutanen abin nan Cote d'Ivoire ko mu ce Ivory Coast suna jin wannan yare da su da mutanen Senegal da su da mutanen Mali da su da mutanen wasu mutanen Mali da kuma sauran mutanen Burkina yare ne wanda yana da girma a Africa shikenan sai bayan mun zo a hotel inda aka aje mu sai na tambayi shi wannan dan burkina wai na ga malamin nan yana addu'a ana dariya wai menene maimakon addu'a in ji ana kuka sai ga ana dariya to shi yana jin yaran sai ce wai kwarai ku yace ya ya faɗi maganganu masu yawa amma daga cikin abin da yake faɗa yace Allah Allah ga mu da ɗiya mu muna musulmi ɗiyan mu maza ba su sai ƴaƴan mu mata yace ƴaƴan mu mata kuma sun hison kristoci Allah kaga za mu yi da wanga al'amari sai ana dariya to anan tunda Qur'ani ya ce ya halatta a aure su kaga sayyidina Umar ya aiki da cewa waccan aya ta cikin suratul nur bai dace a ce mu bar mutane ba su yi yawa wajen auren ahlul kitabi duk da yake auren su ba haramun bane kaga nan tafsiru tafsirul qur'ani ala dawil maqasid ina fata an fahimce ni kawai ne zaburo din shi a ce a to kaje sayyidina Umar Allah ya umurdi kuma ya rawa ya ce na ce kaza na biyu malamai suka ce waɗansu da suke ba da fatawar cewa auren ahlul kitabi mutlaqan ne bai da sharuɗa kuskure na saboda a wancan lokaci na farko suna cewa utul kitaba min qablikum waɗanda aka ba su littafi gabanin ku kenan yanzu babu utul kitaba tunda min qablikum an kaci kenan ko waɗanda aka ba su littafi gabanin mu sun tafi a'a waɗanda ke akan yahudanci da kristanci yanzu ahlul kitabi ne ina fata an fahimce ni dan min qablikum kin nan dama littafin ai gabanin mu aka ba su kenan ahlul kitabi ne wa ahlul kitabi ne amma yanzu shin ya halatta mutum ya tayi turai ya aure batura mas'ala ta farko kenan da yawa daga cikin malamai suka ce a'a su waɗancan cikin daular musulmi ne suna da iko akan ƴaƴansu yanzu ko can a turai za ta aihan maka kafin rai ya za a yi shari'a ta baka izini ka aure ƴaƴa ka ƙara jama'a kafin rai akan jama'a musulmi gaskiya
can su suke da iko akan matansu nan kuma a can turai yanzu ita ke da iko akan ka ya za yi musulunci da ka aure matar da za ta zama to ita ce take da iko akan ka alal rijal kenan su a wajen su to kaga malamai sun yi bayani wannan abu na gaba sai waɗanda suke yin alfatawa bil maqas suka ce to tunda an ce ya halatta mu aure matan ahlul kitabi to ai su ma ya halatta ahlul kitabi su aure matan mu sai aka ce a'a dukkan kiyasin da ya saba ma nassi ba aiki da shi me yasa ya saba ma nassi Allah ya ce walan yaji alallahu lil kafirina alal mu'minina sabila Allah bai sanya iko ga mu'min ga kafirai akan mu'minai idan muka bada mace akan ga hannun kafiri kenan kamar mun bada iko ne wato akan ta yam mun bashi iko ne akan ta yana iya kafirtar da ita ina fata an fahimce ni kenan wannan fatawar bata yi ba kuma Allah ya ce wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu kakku aurar da mushrikai sai sun yi imani ba samu abin da ya kaidin wagga ba dibo Allah ya ce ma wala tunkihul mushrikina kada ku aurar da mushriki ku doke ku ku ba mushriki hatta yu'minu sai sun yi imani amma sai kace kafiri ya zo an doke mace an bashi ko wani baturi ana cewa ai babu matsala shi can da nashi ita ko da nata lakum dinukum wala din kuma Allah ya ce kada ku auras dan ma mata da bai ce wala tankihu ba domin mace ba da ta aure akai ina fata an fahimce ni to sai mu zo zuwa ga nukta ta ƙarshe kan wannan mas'ala da mas'ala ce mai muhimmanci da yawa daga cikin kristoci suna zargin musulmi sai su ce a ka gane ku da kun ga matan mu da kyau saboda kuna ganin su shikenan sai kuka zaburo kuka ce addinin ku ya halatta ku aure matan mu amma mu sai kun ce haram son matan ku yayi yawa na ba ta fahimci ni to ran musulmi za su samu matsala a'a musulunci ya ce ka auri ahlul kitabi amma ya ce mi kakka aure mushrika mushrika wadda ba ahlul kitabi ba ya ce kakka aure ta don mi saboda ita gumki take bauta ma ko rana ko abin da ya kama da haka shi ko wannan sai ka ce kafirci na kuma babu wata alaka tsakanin addinin ka da addinin ta kenan za a gina fami ce mai rikici amma kuma ahlul kitabi yasa an kace aure su saboda akwai abubuwa da dama waɗanda muka yi musharaka da mu da su a cikin addini dama in ba ayoyin da sun ka canza ba da yanzu sun zan musulmi don addinin su asalin sa musulunci ne ina fata an fahimce ni shi yasa aka ce wato ma aure matan su to amma yanzu idan wani musulmi ake cewa sun tattauna da shi da wani krista sai ce mai ka gare ku akwai son mata gare ku kun zo kun halatta makan ku matan mu ku kun ce ba mu auren matan ku kai ko akwai wani dalili yace akwai dalili duk musulmi bai zama musulmi sai yayi imani da annabi Isa annabin Allah ne kuma da ka taba annabi Isa irin yadda Yahudawa suka yi suka zuwa gare suka ce dan zina ne wal iyazu billah su ko wadance sun kai guluyi sun ce Allah ne da ka ce annabi Isa ba annabin Allah bane ko ka zage shi ko ka ci mutuncinsa a musulunci muka kafirta to tunda mutumin musulmi yana respecting ko yana respecting din annabinta sai aka ce ya halatta ya aure ta kai ka zo ka yi imani da annabin musulma ka yi respecting din shi sai mu baka musulma sai ce a bai yarda da wannan ba ina fata an fahimci ni to kaga wannan shine at-tafsir ala dawil maqasid in muka je gaba a cikin at-tafsir ala dawil maqasid sai mu dauki aya was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma da barawo da barauniya a yanke hannunsu umurni ne na Allah to amma a amur ramad ko amul maja'a zamanin sayyidina Umar sai aka yi ta samun barayi suna yin sata kuma sai ce a daina yanke hannunsu domin mi domin asalin sata an yi ta ne don a hana mutane su yi sata amma kuma a don asalin haddi asalin haddi nake son cewa ko uquba an yi shi ne don saboda a hana mutane su yi banna to amma wannan shekara an yi yunwa sai aka gane mutane suna ta yawan sata saboda ba su da abincin da za su ci sai sai na umar ya ce kowa ya kare abincin shi saboda wato المقصد المرجو من العقوبة لا يحصل عليه abinda ake son a kai gare shi saboda uquba da za a musu ba za a same shi ba saboda yunwa gare su kaga ba za a ce sai na Umar ba ya saba manasi wannan shi ake kira tafsirul Qur'an fi dawil maqasid za mu bada misalai a gurguje ba mu sani ba ko nan lokaci zai muna halin sa sai mu zo zuwa ga anwa'uhu malamai sun bada nau'i daban-daban na tafsirul Qur'an fi dawil maqasid suka ce na farko ana yin tafsirul Qur'an wato ala dawil maqasid ta'mimul khas abu ya zo ya zo keɓance amma sai abin da shi ya shafi waɗansu waɗanda bai zo a kansu ba na biyu ana yin attarjih a rinjayar da wani ra'ayi akan wani ra'ayi saboda maqsad na shari'a da alqur'ani da hadisi wani lokaci kuma ana yin taqyidul mutlaq to dole sai mun bada waɗannan misalai saboda ɗalibai ilmi su fahimci tafsirul qur'an fi dawil maqasid misali na farko taimama Allah subhanahu wata'ala ke cewa a cikin suratul nisa'i da cikin suratul ma'ida duka ayat taimama ta zo ya ayyuhal ladhina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an in buku samu rama fataimu muku taimama haka a cikin suratul mai take da suna ma'ida ma'ida wa nisa ita ma'ida ya ayyuhal ladhina amanu idza qumtum ila salati an ce dai ayi taimama to me yasa aka ce ayi taimama kaga nan zamu dubi maqsad sai malamai suka ce dalilin da yasa aka ce ayi taimama saboda kada lokaci ya fita to sai malamai suka ce rashin ruwa falam tajidu ma'an yana da sifa guda biyu akwai haqiqatan akwai hukman haqiqatan ka rasa ruwa kuma ka tabbatar da babu inda zaka samu ruwan nan sai lokacin sallah ya fita mi zaka yi sai ka yi taimama to kuma akwai hukman a hukumce ga ka ga ruwa amma ruwan nan suna da sanyi in kai arwala da su zaka halaka kaga babu ruwa kenan babu ruwa a'a akwai ruwan amma buta guda jikka goma eh kuma baka da jikka goma a'a tai kana da ita yanzu in ka sai buta guda jikka goma ala ramma to ina abin da za a sai mai rashin kaha kaga babu kenan dole kai mi to sai malamai suka ce to kaga nan taimaman nan me yasa aka ce aiki saboda kan lokaci ya fita to shi yasa waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa idan ya zamanto ga ruwa amma sauran lokacin raka'a guda in ka ce ka yi alwala lokaci zai fita amma in ka yi taimama za ka samu raka'a ɗaya da yawa daga cikin malamai sun tafi cewa kana iya kai taimama ko da garuwan sannan suka ce idan musulunci ya ce kana iya in lokacin yaƙi ne ka yi sallah saboda mi ya ce ka yi sallah ana yaki alhali bai ce ka bari ba sai lokaci ya fita an kare tun da lokacin da ake sallah ana sa wata ku ya fille ma mutum kai ko albe shi ya mutu amma kuma duk da haka an ka ce kai sallah aya cikin suratul baqara wa idza kunta ta nisa'i ta nisa'i dai da ta baqara hafizu ala salawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana can kuma cikin suratul nisa'i wa idza kunta fihim an ce ko ana yaki ayi sallah me yasa saboda ana son kan lokacin ta fita kenan daga cikin maqsad dikin da yasa an ka ce ayi taimama kada lokaci ya fita idan kan rasa ruwa kan rasa kasa mai tsarki lokacin taimama babu ruwa babu abin taimama kawai ma kana iya kai sallah a wannan halin saboda mi saboda ba a son lokacin ya wuce na'am maqsad alqur'ani misali na gaba sai kuma misali na wato abin nan em, bawa an gane ko me yasa aka ce idan mace ta yi zina in tana baiwa ai mata bulalami bulala hamsin Bulala hamsin.
to sai malamai suka ce to ba mace ɗaya ba maqsad alqur'ani ai uquba ce ake son ayi to bawa ma in yayi zina in bai taba aure ba ai masa bulala 50 Eh.
domin maqsad na qur'ani shine ai mishi uquba da za ta hana shi idan ya taba yin aure sai ai masa bulala 100 babu matsala saboda dama ba kashe shi ake son ai ba dukiyar wani ce wanda daga cewa ba a raba kisa a'a dama Allah bai son a kashe bawa don dukiyar wani ce kenan haƙƙin Allah da haƙƙin bawa kuma su shiga ciki ma'ana kenan an fi son ai masa bulala 100 to kaga me yasa an kai ta'mim qur'ani ya zo da mace sai aka yi ta'mim domin mu yi tafsirul Qur'ani fi dawqil- daw'il maqasid ko ala daw'il maqasid domin babu banbanci tsakanin namiji da mace wajen ukuba Eh, Ha- yadda anka ce ayi ma namiji bulala 100 haka anka ce ayi ma mace bulala 100 idan yaya ne to kenan kuma ko matan ne haka sai a bi su haka haka haka ban sani ba kaga an yi ta'mim to sannan kuma malamai suke bada wani misali suke cewa fi daw'i tafsirul Qur'ani fi daw'il maqasid ko ala daw'il maqasid duk ana faɗa a cikin yaren larabci ina fata an fahimce ni suka bada wani misali suka ce a lokacin da an ce an yi kiran sallah an ce a daina kasuwanci ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'a fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'a zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun to me yasa Allah ya ce a bar kasuwanci sai wani ce to a'a to shikenan babu lahi muna iya muyi wani abu wanda ba kasuwanci ba ina iya rike salula ta da in yi ta WhatsApp eh an ka tambaye sai ya ce Allah ya ce wa dharul bay'a amma Allah bai ce wa dharul annaqal ba ko jawwal ko ko WhatsApp ai hujja ce a'a maqsad kin da qur'ani ya sace a bar eh, kasu- eh, kasuwanci a wannan lokaci li annahu shaghil yana shagaltar da kai to dukkan abin da zai shagaltar da kai daga ibada ya kamata ka bar shi shikenan sai a dauke masu zuwa service kin nan daga cewa a'a ai kasuwanci an kace to shi ko aikin ka na gwamnati me yasa ba za a dace- sa shi ya dace da daidai da lokutan mu na addini ba su turai ran lahadi ba su aiki saboda ya dace da addinin su da asabar to mu kuma mu yi uzurin ranar juma'a mu ce za mu sanya shi ya zama to daidai da lokaci na addinin mu kaga ba mu mutunta addinin mu ba ina fata an fahimce ni duk da yake wannan abubuwan suna nan suna ja da baya kadan kadan to kaga wannan kenan sai malamai suke cewa daga cikin tafsirul qur'an fi daw'il maqasid ko ala daw'il maqasid muna maimaitawa saboda yan uwa akwai lokacin da ake tarjih ahadul ma'ani sai a wata ma'ana ta zo amma sai a rinjayar da wata ma'ana gare ta akan wata misali qur'ani da yazo ce ya haramta muna mata kaza kaza kaza kaza kaza sai ce wa uhilla lakum ma wara zalikum an halatta muku abinda bayan waɗancan da an haramta muku sai an kace to um, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariida to da wani abin da kuka ji daɗi da su sai in shi a suka rike wannan sun ce to ne kahul muta ake nufi alhali na- nan fa'atu hunna ujura hunna an ce ku ba su sadakin su ba wai ana nufin ajiru ba kawai yadda in mutum ya zo iske mace karo yadda ake babe- biyan karo ya biya ta amma shi nikahul muta abu na farko daga farko an halatta shi eh sai aka haramta shi aka sake halatta shi sai aka haramta shi haka kadiba cikin sahih muslim ya kawo wannan babi ma yayi akan bayanin wannan to amma nikahul mut'a mutun ya aure mace zuwa ajali wanda in shi'a suna akan shi har yanzu an ce an shafe shi sun ce busu yadda ba kuma ga riwaya ta aliyu ta tabbata an shafe shi sun kiya kuma su su aliyun ne shugaba nasu shi kadai mu ko dukkan su shugabanni ne gare mu ba mu ce aliyu ba shugaba ne gare mu ba amma shine na hudu to anan sai mu dibi menene maqsadun nikah maqsadun nikah shine a samu natsuwa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha dan a samu natsuwa to matar da ka san yanzu sati ɗaya na za a yi ko auren awa ɗaya ko auren awa biyu ko auren awa uku kaga akwai matsala babu natsuwa ina natsuwa take ana son a samu ƴaƴa nisa'ukum harsul lakum to auren awa ɗaya ina za a samu ƴaƴa tunda ba tabbaci na ba kuma mai auren awa ɗaya ko awa biyu ko awa 24 dama magani da ta rinka sha ya za a yi ta yarda to kaga wannan ya saba ma maqsad na alqur'ani na ayi aure da ayoyin da suka zo kina kaga sai mu ce wannan fassara tasu ba gaskiya bace eh ina fata an fahimce ni Haka.
to wannan kenan kuma sai an yi hattara babul mut'a akwai mut'a ta aikin hajji akwai mut'a wadda ake ba mace in an sake ta akwai mutu'a ta aure suna yawan cakuɗa hadisai sai su ce maka diba cikin babin mutu'a a littafi kaza alhali ba wannan mutu'a bace sai ka je baka iske hadisin ba ina fata an fahimce ni wani lokaci to sai an yi hattara mutu'a kala daban-daban ce ina fata an fahimce ni wallahu ta'ala a'lam eh idan muka je gaba tafsirul qur'an fi daw'il maqasid wanda kuma misali za a yi tarjih ahadul ma'ani akan wata ma'ana wani wanda bai san alqur'ani ba sai ce an ce ai wa'azi amma kuma da bayan Allah ya ce a daina yin wa'azi ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha hadaytum ya ku da kun kai imani alaikum anfusakum alaikum nan ismu fi'lul amri ne ko kama kanku domin inda alani da harful jarri sai a ce alani da harful jarri amma nan duka gaba ɗaya za a haɗe shi a ce mai ismu fi'lul amri kenan ilzamu anfusakum ko iyyakum anfusakum ismu fi'lul amri akwai ismu fi'lul madi akwai ismu fi'il wato al mudari suna nan kadiba cikin littattafan na hausa kaga hukumce hukumcen su ba su ne muke bayani an kasu ba to shi yasa an ka ce anfusakum ba a ce alaikum anfusukum ba shi yasa an ka anfusakum sai ka ce alaikum ismu fi'lul amri anfusakum maf'ulun bihi lismi fi'lul amri amma ba fi'lul amri na ba ismu fi'lul amri na ibnu malik ya kawo su yadda ake bambanta su a cikin alfiya wal amru illam yakul nuni mahal fihi huwa ismun nahwa hal wa hayya hal to nahu sah wa hayyahal to idan muka duba sai mutum ya ce to Allah ya ce kai shikenan in dai ka shirye ba sai kai wa'azi ba kaga wannan abin da Hausa yake cewa ku iya kanku ku iya kanku wa iyaka ka iya ka iya kankan jin hadisin malam Bahaushe ah amma in muka duba kuma abin da yasa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tafi ko wace al'umma mine ne كنتم خير أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر sannan kuma wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar to waɗanga ayoyin suna nuna cewa a'a ayi wa'azi a ci gaba da wa'azi kenan cewa in ka shiriya a ba shi ke nuna cewa ba za a yi wa'azi ba a'a maqsad ne da da'awa ta al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam babban maqsad a ci gaba da da'awa inda ma ka ji Allah ya ce a bar kafirai inda Allah ya ce fata walla anhum ka juya ba ana nufin annabi ya daina wa'azi ba a'a nan fata walla anhum ka juya sannan kuma kai musu wa'azi a lokacin da ya dace wahjuruhum hajiran jamila ka kaurace musu kauracewa mai kyau ma'ana lokacin da kaga bai dace kai wa'azin ba sai kai ba kakka je ka fassara qur'ani kace Allah ya ce annabi shi bar wa'azi kowa shi bar wa'azi tafsirul qur'an wato fi daw'il maqasid ala tarjihil ma'ani sai ka rinjayar da wata ma'ana akan wata idan muka duba daga cikin wato abin da ake kira tarjihul ma'ani ma'ana rinjayar da wata ma'ana akan wata ma'ana wajen yi ma bawa kataba والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا waɗanda suke son wato ai musu kataba kataba shine ka ba bawa dama cewa zaka yantar da shi amma ga abin da zai kawo duk wata ko duk sati ko abin da ya kama da haka to shikenan Allah ce fakatibuhum waɗansu malamai suka ce umurni ne na wajibi waɗansu malamai suka ce a'a ba na wajibi bane to amma waɗanda sun karin ja da cewa umarni ne na wajibi sai suka ce to fakatibuhum al'amru yufidul wujub da Allah yayi umarni yana nufin wujubi wajibi amma kuma mi sai in ba a samu karina da ta juya shi ba suka ce to su ba su ga karinan ba abu na biyu suka ce a'a su abin da yasa suka ce wajibi abin ga wajibi ne suka ce domin shari'a tana umurni tana son mutane su su yantu ba wai tana son mutane su zan bayi bane dama yakin da aka yi in ba dan da aka yi yakin musulunci da kafirci ba aka kama kafiri ai ba a bukata a samu bawa amma saboda yaƙi yarda shi bauta ma Allah shi yasa Allah ya azabtar da shi ya koma bayan wani in ka ki sharar rumfa masallaci sai ka yi ta abin nan ko in baka taimaka ma uwa wani ba sai ka taimaka ma in baka taimaka ma mamakka ba sai ka taimaka ma mamman wani in baka ba dan ka ba ka ba dan wani in baka ba kanin ka ba ka ba kanin wata ko kanin wani ko ba haka ba in baka yi makasar ka aiki ba sai ka yi makasar wani aiki in ka kibin Allah sai ka bi kishi dan ko ba haka ba ba yadda za a yi a samu hanya biyu ko ka bauta ma Allah ko ka bauta ma katta ina fata an fahimce ni to haka suka tafi cewa abinda ake nufi shine wato a rinjayar da wannan amma waɗansu malamai suka ce wajen yantar da bayi musu kataba ba wajibi bane idan da yawa da cikin sahabbai suna da bayi kuma ba su musu kataba ba waɗansu malamai suka ce a an ce in alimtum fihim khaira in kuna ganin alkhairi kenan lokacin ne ya zama to wajibi akan ku sai mu ce to in alimtum fihim khairan nan tunda qur'ani ya kawo ta in ana ganin akwai alkhairi ciki nan ne zai zama to wajibi wallahu ta'ala a'lam akramakallahu matsalan nan aka shiga cikin ta da yawa fa a mu kare ta saboda da mun kare ta waɗanda za mu shiga wancan lokaci ka san abu ne mai muhimmanci tafsirul qur'ani fi dawil maqasid shi ke sa dalibai kankana waɗanda ba su yi karatu ba suna tuma suna cewa malamai ba su iya ba sai ga malami ya fitar da wani maqsad na shari'a amma wani yaro wanda karatun shi bai taka kara ya karya ba kamar yadda wani malami yake cewa ittaqi sharra man qara'a kitaban wahidan ka ji tsoron wanda ya karanta littafi guda sai shina ganin kamar nan na ilimi ya tsaya wani malami ne da ake kira malam Ali a kasar mai ba da labari malamin su yake ce mishi haka nan ittaqi sharra man qara'a kitaban wahidan to a nan sai mu kawo na ƙarshe tunda mun faɗi abin nan at-ta'mim da at-tarjih sai mu je zuwa ga wato abin nan mas'ala ta ƙarshe taqyidul mutlaq ala dawil maqasid al-qur'aniyya misali al-qur'ani da yazo wajen shaida sai ce wa ashhidu idza tabayatum ku shaidar idan kun kai ciniki can kuma wani lokaci ce fa'iza da fa'atum ilaihim amwalahum fa'ashidu alaihim idan za ku ba marayi bayan abin ga dukiyarsu ku yi shaida akan su to bai faɗi shaidun nan ba shan adilai za a bida ko tambadadi ko ko ƴan ƙwaya ko ƴan giya ko kafirai ko musulmi amma can wani wuri sai ce wa ashidu zawai adilin minkum wajen saki yace a nemi masu adalci to kaga nan yana cewa a nemi masu imani to sai ya zama to dole in za a sawa shaida wastashidu shahidaini min rijalikum shahidaini masu shaida min rijalikum daga mazajenku fa'in lam ya kuna rajula ne farajulun wa mara'ata ne mimman tardau da mina shuhada waɗanda aka yarda da su kenan wanda sai nuna maka cewa shaida tana buƙatar yarda don in ka ba ɗan giya amana shaida yanzu in ya zo sha giya ta ma sai ce kai shi kakana ake ciki an ce ɗan giya ya haɗu da mahaukaci ya ce don Allah malla ina son in yi ma tambaya mahaukaci ce ina sauraren ka wai dore na aka yanzu wallahi ko ko rana ta aka ya ce to wallahi ban tar kai na sama ba balle ya sa abin da aka yi an ce kuma wani ɗan giya ya samu wani ɗan giya yana masa hitsari a ka ko ba gane ba ya iske mutum zamani amma sai ta nuna mai mai tsari shi ma ashe wanda aka yi mai fitsarin a kai wato shi ma ya shawo giya ko da ya fara mai yi mai fitsari sai ce kai wani shegi na annan shi na mai fitsari ga kai sai ce kai ba wa fitsari na akai ba ruwan sama na akai sai ce ca ina ruwan Allah Allah ita ruwanka an gane ko akhbar na yan giya an ce shi ma wani dan giya da ya shawo giya ya ji ya ci nama kawai sai ya amai ko da ya amai sai Musa ta zo tana cin naman sai kuma gehi wai shi na tambayar kai ne wai mamaki shi kai an kace lahiya ce to wallahi ya san inda ya ciyo nama amma bai san inda ya ciyo musa ba an gane ko ka san ingiya suna da labarai daban-daban an ce shi ma wani da ya shawo kwaya sai an ka gane shi na taya na duke kai ne to waɗanda sun kasance suka ce kai wani lahiya kana ta kana duke kai ce wallahi tsoron shi kai in ya tashi ya bunda sama'u ta nuna mai sama tayo kusa Allah ya kyauta yan kwaya Allah ya shirya su an gane ko ka san dama akwai alamomin da ake gane yan kwaya da yake ba maudu'in mu bane da kaga mutum na barin sutura ba ai mata guga ba to iyaye su gane cewa ya fara shan kwaya idon mutum da an ga kullun suna ja alamun ya fara shan kwaya da an ga mutum kullun shina ta tsake baki shina to alamun ya fara jan daga kenan da abin da ya kama da haka da kaga ladabi yayi mu mutun yawa tataccen dan iska to yanzu wato daga ya fara sha ka san ladabi ta kasawa yaran babu mali a kwarai ku rastaman Allah ya kyauta to kenan nan an ce wasu tashidu shahidai ne min rijalikum a samu waɗanda suke min mantar dauna min shuhada kaga sai a yi taƙayidi can inda qur'ani ce a sa shaidu dole na mu yi taƙayidin shi mu ce shaidun nan waɗanda ake nufi su ne shaidu waɗanda suke adillai wallahu ta'ala a'lam ina fata an fahimce ni nan ma akwai mas'ala mai ƙarfi wajen nashu wadda malamai suka kawo da inda aka ganin cewa ana iya karɓar shaidar kafirai in ana akan hanya ina fata an fahimce ni domin Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum idha hadara ahadakum al-maut hina al-wasiyyah thani dawa adlin minkum aw akharan min ghairikum kina kaga asalin shaida an ce waɗanda aka yarda da su aw akharan min ghairikum ko waɗanda ba musulmi ba in ana akan balaguro ina fata an fahimce ni to waɗansu malamai sun fi cewa yanzu kafirai ana iya musu waɗansu malamai suka ce a'a yanzu kafirai ba za a karɓi tasu ba amma in muka kalli lalura in babu musulmi to ana iya karɓar kafiri ina fata an fahimce ni yawa kamar yadda malamai suka ce akwai masaloli da dama dai ba za mu iya kawo su ba saboda lokaci kuma naga kana ta abin ga sai mas'ala ta ƙarshe da ya kamata mu kawo tafsirul qur'an fi daw'il maqasid ko ala daw'il maqasid da ake taqyid al mutlaq shine cewa malamai suke cewa wato shine cewa eh abin da ya shafi taqyidin aya ta zo da mutlaq wajen gado almirath gado Allah subhanahu wataala yace uwa tana da kaso ɗaya bisa uku an gane ko fa in lam yakul lahu waladun abin nan wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth sai an kace ita uwa rabonta sulusi fa in kana lahu ikhwatun fali ummi sulus in shina da yan uwa to amma kuma sai wata mas'ala ta zo mana mai karfi mace ce ta mutu tabbar miji, tabbar uwa, tabbar uba. To shi miji nawa garai, rabi rabi za a bashi walakum nisfu ma taraka azwajukum lam yakul lahunna walad lam yakul lahunna walad Mm.
miji rabi gare inda mace ba ta da ɗaya to ita ko ba ta da ɗa an ba miji rabi Mm.
to an ce uwa tana da sulusi Eh, kaga yan an raba kenan ita uwa in aka in aka ba da sulusi za ta himishi za ta hi uba za ta yi uba rabo Mm.
tunda shi in miji ya ɗauki rabi Mm.
an ka du- raba dukiya kashi uku kenan yanzu dukiyar musa- mi- misali in muna son mu gane a maida ta shidda Mm.
in an maida ta shidda an ka ba miji rabi nawa kenan ya ɗauki uku saura uku saura uku ko Mm.
to sai an ka ba uwa sulusi ita ɗaya bisa uku nawa za ta ɗauka za ta ɗauki biyu biyu kenan to in ta ɗauki biyu nawa ga saura sauran guda sauran guda to uba zai samu nawa zai samu guda to kuma uwa ta himi ta hi Shi ne uba anan tafsiri, to to kaga nan sai mu yi tafsirin qur'ani fi dawil maqasid sai mu ce a'a nan sulusul baqi ake nufi Mm.
sulusiyan abin da yayi saura Eh.
don Allah ya ce lizzakari mithlu hazzil unsayaini namiji yana da kaso biyu mace tana da kashi guda kenan bai dace a ce mace ta wuce mi ba ta wuce namiji kenan tafsirul qur'ani fi dawil maqasid wannan yana da muhimmanci sosai a yi bincike kan shi kan ɗalibai su ta su ta fantsama suna ta kuskurantar da malamai ba su ma san inda za a ba duk mu ɗalibai ne amma yana da kyau ɗaliban ilimi mu sa kokari wajen fahimtar inda nassin alkur'ani ya sama gaba Allah ran makace lokaci yayi ta tafiya mu dai bar wannan mas'ala haka insha Allah ta'ala wanda yake suke so su rinka bincike irin yadda ake fitar da al-maqasid ash-shar'iyya akwai littattafai akwai kuma usulut tafsir daban-daban da malamai suka yi bayani musamman cikin usulut tafsir eh, dirasatun fi usulut tafsir na ustad Dr. Kabir Yunus yayi bayani akan wannan mas'ala sosai ban sani ba ko akwai lokacin da zamu sa Akwai mas'ala guda lokaci, insha Allah muna iya mu kara ba- abin da ya shafi tafsirin Qur'an bil Qur'an bil ihala bil ihala yawa wannan yana da muhimmanci kenan kafin lokaci ya kare al ihala shine juyar da abu ko mai da abu zuwa wani wuri akwai al ihala fil fiqh cikin ilimin fiqh ihala galibi suna maganan ta ne a cikin wato abin da ya shafi kasuwanci da kuma bashi in ka diba cikin mukhtasar khalil na malikiya ya kawo babi na al ihala babi ne wanda bai da yawa amma billahi alladhi wuya ta ta hishi wuya kan bunzuru a cikin daga shi buya ta ta hisho wuya an gane ko kan bunsuru a cika da gashi abin da yasa suka ce mai kan bunsuru a cika da gashi saboda in an kai malku na kan bunsuru duk yadda an kai sai an bar gashi don wani ya gane abin da ake nufi makama kuma suna cewa ba a malamin ki a daji ko Eh, eh ita ko deliya suna cewa ma- ba a malamin ki a birni Eh.
wai saboda duk wanda ya tsaya birni ba zai iya karatunta ba ita ko mukama ba a malamin ki a daji saboda duk wanda zai karatunta in ya gane ta to ya yi karhin a ce mai malamin ƙauye sai dai Eh, zaman to dan sai dai birni zama dan waye birni wayayye, maganganu ne wayayye.
na malaman zauri Na.
to ihala shine kenan a maida wani abu zuwa wani abu to alqur'ani yana da wannan wanda kuma mun dan tabo bayani a cikin shi ma amma ba- ba akan wannan mas'ala ba shine cewa wani lokaci qur'ani yana magana da kai mm, sai ya maida ka zuwa wani wuri ya ce ma koma can zaka samu wannan ma'ana mm, misali Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul an'am yace sayaqulul ladhina ashraku da sannu mm, waɗanda suka yi shirka za su ce mm.
za su ce ko to yanzu mi muka jira inda sun ka ce inda sun ka ce to sai ka koma cikin suratun nahli wa qala alladhina ashraku law sha Allahu ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wala aba'una wala harramna min dunihi min shay kaga sun fada al-ihala kin nabiyu a cikin suratun nahli yace wa alal ladhina hadu akan waɗanda suke yahudawa harramna ma qasasna mun haramta musu ma qasasna alayka abinda muka baka labari min qablu can gabani to min qablu nan ta ce ka koma can gabanin nan sai ka komo cikin suratul an'am kaga shi kuma za wa alal ladina hadu haramna kulli dhi dhufur ga waɗanda suke yahuda mun haramta musu kulli dhi dhufur dukkan abin da yake na da fa- abin nan abin nan wanda yake game ina fata an fahimce ni kamar wato eh, takal eh, abin nan da ake kira kafar eh, albatta ita ke da suna kuti ko Kuti-kuti.
eh kuti kuti to kasan duk duk wanda a- a- a- abin nan ake nufin eh, farutansa ko horutansa suna haɗe shine ake nufi kulli dhi dhufur ba na nufin mai kofato ba ina fata an fahimce ni to shine zance dai mafi inganci kenan kaga qur'ani ya ce ma min qablu to kenan koma can gabani ka koma can kenan ga ayar da ake nufi sai kai tafsirul qur'ani bil qur'ani bil ihala wanda kuma shine ma malamai istinbatin alqur'ani suka ce kenan ya halatta in kai magana ko cikin muhadara ko cikin khutuba ko cikin littafi sai ka ce ku koma can cikin babi kaza na yi bayanin wannan don ga Allah ma ya ce wa alal ladina hadu harramna ma qasasna alayka min qablu kenan wannan sai kai al iqtida bi af'alillahi ta'ala yadda ake koyi da ayyukan Allah amma ba dan saboda dan adam ba in yayi abu in an ce yayi koyi da aikin Allah kamar ma'ana yana yana iya yin irin abin da Allah yake yi Eh.
a'a abu ne mai kyau Allah yayi sai dai in abin da an ka ce haramun ne shari'a ta ce kakkai Allah yayi to nan haramun ne ka aikata domin mi kamar girman kai almutakabbir Allah mai girman kai alhali ko girman kai haramun ne ga dan adam amma Allah yayi ihala na yi ihala babu matsala akar wakalla mene bambanci tsakanin wannan ihala da kuma al-iltifat cikin tafsiri al-iltifat shine waiwaya shi waiwaya akwai shi cikin ilimin balaga ana magana da mutum sai a maida shi kamar babu shi nan ko ana magana da da wanda babu shi nan sai a maido shi kamar yana nan shine iltifat an gane ko kamar a cikin suratu maryam Allah ce wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada wa qalu sun ce ittakhadha ar-rahmanu Allah mai rahama ya riki waladan da sai Allah ce laqad ji'tum shay'an idda kaga bai ce laqad ja'u ba sai ce kun zo da abu wanda yake mai girma kaga bai ce laqad ja'u ba amma alhali can lokacin da yake magana a farko bai ya nuna ba sa nan a yanzu kuma sai nuna kamar suna nan sai Imam al-Asma'i abin nan abin nan Abdul Malik bin Quraib al-Asma'i yake cewa ismul liltifat shaja'atul arabiyya wato yana nuna jarumta jarumta ta larabci domin wanda yake kana magana babu shi nan kan maida shi yana nan duk abin da za a iya gaya ma kana nan to ana iya gayin shi baka nan da Allah ce wa qalu takhadha ar-rahman walada sun ce Allah ya rikida saboda Allah bai tsoron kowa kuma shi kadai ne bai jin tsoron abin da zai biyo baya kuma shi kadai ne yake da iko akan komai shi yake da cikakken ilimi sai ce laqad ji'tum shay'an idda ku nan da kuke ganin kanku kun zo da abin da yake mummuna in akwai wanda ya isa ya ce Allah ya yi kuskure kuma ga mu gashi ko ko in akwai wanda Allah yake tsoro ga mu buga shi to shi ake kira al-iltifat juyawa amma galibi malaman tafsiri sun fi dan si al-ihala ina fata an fahimci ne shi ne al-iltifat kin shine al-ihala amma dai malaman tafsirul qur'ani bil qur'an sun fi kiransa al-ihala wallahu ta'ala a'lam akaram kallahu a zaman yau nan zamu dakata na gamar zancen zamu jirkita zamu juya aka na mu karkata kar hanti zamu yi mata gobe za ku ji mu da sabuwa to Allah ya gauda Allah ya gwada mu da uwa kada ku shafa kun kare sauraron darasi daga bakin Sheikh Abdul Malik Khamis tare da jagoranci na ni Mustafa Bashir a wannan gidan radio al'umma insha Allah gobe zamu za ku ji ci gaban wannan tafsirul Qur'ani bil Qur'an tana yiwa gobe ya kare kuma tana yiwuwa waje kare eh muna tunanin ko awa guda ta karar da shi mu shiga cikin maudu'i na gaba sai dai in mun ga abin da dai hali zai basuwa za mu ga abin da ture wa buzu nadi ko san me yake ture wa buzu nadi eh akwai akwai yunwa akwai kuma mutuwa ko ko akwai wahala ta zo kuma ba buzu duk wanda ya rawani in ya ta zo lashi na yishe shi ko ko wane ne an ga gobara mallan ai kana da rauni kai ta kanka to Allah ya taimaka a ci gaba da kasancewa tare da radio al'umma muna fatan waɗanda suka ɗauki nauyin wannan shiri da malam da kuma waɗanda waɗanda suke ba da gudunmuwarsu na wannan ta kowace fuska ta kowace fuska har waɗanda suka yi mana addu'a gidan rediyo ba mu san su ba da waɗanda suke mana fatan alkhairi da alkhairi Allah kuma ya sanya albarka cikin rayuwa da dukiya da ƴaƴa Allah ya yi ma kasuwanci albarka ya yi rayuwa albarka gaba ɗaya mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh